yasa aka ce cutan da ya fi kashe mu duk wanda yake da hawan jini in bai kiyaye wani abu guda ɗaya ba wallahi duk maganin da ya sha ba zai warke ba shine aka ce me dole sai ya daina cin magista na taba tura ma na taba tura ma ko ka rubuta side effect of magic side effect of mene suka ce hatsarin da yake cikinsa yana da monosodium glutamine ne shi kuma hatsarin da yake ciki shine yana da illa guda biyar a jikin mutum na farko duk mutumin da yake cinsa in ya yawa a jikinsa yana sa yawan ciwon kai da bai da asali haka kawai sai a ce stress ne haka kawai yawan ciwon kai yana sa afata ɗinka ya dinga season kuma in ka ci magista a cikin abinci yawa kana gama cin abincin zaka ji kishi ruwa kana shan ruwa jikinka zai mutu kuma duk wanda yake cin Magista yana samun yawan bugawan zuciya kankanin tafiya zai hake kuma ko ranka kankanin abu zai bata ma saboda zuciyar ta fara samun weak jijiyoyin sun yi weak sannan kuma ko faɗa kai ma yaranka ka dinga huci kana nishi magista kuma yana ɗauke wa namiji sha'awa 80% out of 100 me za ka tabbatar da haka shine aka ce sai ka samo guda shida guda shida ko in ka samo guda shida sai ka samo 750 mil kamar roban faro kenan ko sai ka jika idan ka jika in kana so ka yi adalci ka gane amfaninsa da illarsa ko ka sha ko ka ba bunsurin gidanka an taɓa yi a algeria na gani an ba wa bunsuru wallahi sai da ya wata shida bai barbara ba mala abdullahi gobe ka jika ka gwada mana na dawo karatu baɗi sai mu sa guda shida a jika shi a 750 ml ya kwana da safe a ba mu wani dabba ya sha a kalla yadda zai to kai ka sha <laughs> dafawa eh, ai in an ce dafawa sai ya tafasa sai ya yi koyi mutumin da yake da hawan jini abinda ake so ya kaurace musu abu guda uku duk abinda ya san zai haifar masa da kitse a zuciyarsa ya rabu da shi na biyu kuma ya rabu da magista ba magista ba duk wani abin da ɗanɗanansa yana da ƙarfi ku gane duk ƙasar da suka ci gaba a duniya abincinsu bai da ɗanɗanon abincinmu haka ne ashe ya gwada cewa abincinmu ban burge ba ke ina ga lokaci ya yi ko? tai duk ƙasar da suka ci gaba da ga ɗanɗanon abincinsu ba irin namu ba ne haka ne? to inda ko haka ne ba magin ne illa ba sinadarin da yake cikinsa shine yake da illa an taɓa wani tattaunawa a gabana a kan ruwan da 'yan najeriya muke sha wani tattaunawa aka yi wani close dialogue aka yi daga ciki sai aka yi misali da wani ruwa a najeriya aka ce ruwa ne wanda ya fi kowane ruwa daraja amma kuma matsalar da yake faruwa sinadarin da ake amfani da shi yana hana mutum fitsari kuma duk ɗan adam da ba ya fitsari sa tana samun matsala takura ta ake yi kuma duk kodar da aka takura ta ƙarshe tana iya samun matsala da muka gama tattaunawa muka ce to in an san haka ne me zai hana ba za a fito a je a samu kamfanin a gaya musu in dan al'umma suke yi ba sai daga cikinsu wani ya ce min wallahi tallahi kai a hankali in kana da ƙararren kwana akan wannan za su ya kashe ka ya ce domin a najeriya ne za a je har ya gaya min wani abin da ya ɓata min rai ya ce akwai abubuwan da wasu kasashe an kai musu sun ƙi karɓa amma hukumar ƙasarmu ta karɓa saboda buƙatarta wannan muna duwa Allah shirya mana su to mai hawan jini ne ya kamata ya ƙaurace wa na farko ya ƙaurace wa magi kaga dangin magi akwai kafi zabuwa matanmu fa saboda ƙwarewar su fa yanzu wasu ba sa sa gishiri magin ne shine gishiri kuma don me yasa ma ba za ka yi ciwo ba kana ɗan Najeriya magin nan fa ban san nan mina ba fa amma kamar mai duguri da Kano fa shinkafa da wake marmasa masa magi ake da dan wake ba. ta yaya za a yi lafiya kuma ku gane cututtuka ku auna na sha gaya wa mutane cewa abokinka sa'anka da yake ƙauye ya fi kaɗan maraya lafiya haka ne ko baka bane ne to me janyo musu abinda suke ci sabanin abinda muke ci yanzu ka duba mafi yawan yayinmu da iyayenmu waɗanda suke fama da ciwon kafa wallahi da da su daidaita su da su samu lafiya mafi yawa abinda ke kawo musu protein ne ta za a ce ka ci nama ka ci kifi ka sha madara ka sha nono ka ci biredi diktar abdullahi fa ya ce duk wanda yake cin daƙiƙar abdul ba zai taɓa yin lafiya ba ice daga shekara arba'in in za ka sa biredi a gaban ka yace ba za ka taɓa yin lafiya ba